وأسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يتقبل منا صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وخشوعنا وتضرعنا وصالح سائر أعمالنا إنه سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله إن الله سبحانه وتعالى فرض علينا صيام رمضان وإن كان فرضه في شهر رمضان فإن الصيام مشروع مع كل الشهور وفي كل الشهور وفي جميع الأوقات والأزمان فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا الشهر المبارك وأن يجعلني وإياكم من عتقائه في هذا الشهر المبارك من النار إنه سميع الدعوات عباد الله اعلموا أن ربكم رب واحد هو رب رمضان وهو رب غيره من الشهور فإن كنتم عبدتم الله سبحانه وتعالى بجد واجتهاد فاعلموا أنه رب جميع الشهور فاعبدوه سبحانه وتعالى كذلك في سائر الشهور يقول تعالى فاتقوا الله ما استطعتم نعم إنه شهر مبارك إنه شهر رمضان إنه شهر فرد إنه شهر مميز من بين الشهور ففيه عبادة هي عبادة الله سبحانه وتعالى أو هي عمل هي التي اختصها الله سبحانه وتعالى بها من بين عبادات العباد فقال في حديث قدسي كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي فالله سبحانه وتعالى اختار, اختار من بين أعمال العبد الصيام فاختصه له وبنفسه بحيث هو وحده الذي يجزي به والصائم له فرحتان فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يفرحون بلقاء الله كما فرحنا بفطرنا في هذه الحياة الدنيا عباد الله واعلموا أنه مشروع في هذا اليوم الزيارات ومحرم الصيام فيه واعلموا أن من سنة هذا اليوم الرجوع إلى المنزل إلى البيت إلى السكن من غير الطريق الذي سلكه الإنسان إلى المسجد إنسان إلى المسجد فاحتفظوا على هذه السنة ومن سنن هذا اليوم المبارك تهنئة بعضنا البعض بحلول هذه المناسبة الكريمة التي تتجدد في العام مرة على وهي عيد الفطر فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل لنا هذا العيد وأن يعوده علينا أزمنة مديدة وأعواما مديدة إنه سميع قريب مجيب الدعوات عباد الله أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر فلا تنسوا هذه السنة المباركة وإن كان بعض الناس يحاربون هذه السنة ويقولون أو يدعون ويزعمون أنها ليست من سنن النبي صلى الله عليه وسلم ألا وقد افتروا, قد افتروا على الله فرية فإن هذه سنة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقد صامها هو وصامها أصحابه من بعده وكذلك التابعون وتابعوهم بإحسان وما زالت تلك السنة تصام حتى يومنا هذا من أهل السنة الحقيقيين أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من ضمنهم ثم اعلموا أن من كان عليه قضاء فعليه أن يبادر به إن كان من الممكن قبل أن يصوم الست من شوال ولا بأس أن يقدم الست من شوال ثم يقضي بعد ذلك لأن الست من شوال وقته مضيق أما القضاء فوقته ممتد طول العام ولكن الأفضل أن يصوم الإنسان ما عليه ثم يصوم الست من شوال فيكون بذلك قد, قد أعجل في قضاء ما عليه أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقويني وإياكم على اتباع الكتاب والسنة إنه سميع قريب مجيب الدعوات وأقول ما تسمعون وما مساء البركة خضبر متونا الرانامي البركة تيدي ليا قوتن قوما وتن شوال هجرر النبي صلى الله عليه وآله وسلم نار شكرا دبو ديدا دريه ددا أربعين دا بكوي ودا تيدي ديدا عشرين ga watan uku watan maris kalandar albashi shekara da ashirin 2026 ta yi magana ne akan ita ranar idin da abubuwan da ya kamata ya cikinsu hakanan da abubuwan da kan biyo bayan idi kamar inda ta yi magana akan cewa ubangijin watan ramadan shine ubangijin sauran watanni saboda haka kada ibadar mu ta tsaya a cikin ko a cikin watan ramadan ta wofinta ta tsiraita a rasa ta a cikin sauran watanni ku sani ya bayin Allah Allah subhanahu wata'ala ya nuna mana wannan rana rana ta farin ciki rana mai girma rana mai daraja rana mai matsayi ranar da ta zo a kan bodar karewar watan ramadan watan da aka azumci wannan azumi a cikinsa wata mai albarka wata mai kima wata mai falala saboda an keɓanci watan da yin wata ibada da Allah ita a cikin ibadun bayi gaba ɗaya wannan ita ce ibadarsa a cikin ayyukan bayi gaba ɗaya wannan ita ce aikinsa ya keɓanci kansa da wannan aiki kamar yadda ya tabbata hadisi gudusi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce Allah maɗaukakin sarki ya ce duk aikin ɗan adam nasa ne in ban da azumi shi azumi na wane ne ne zan yi sakayya da shi saboda haka watan ya samu daraja ya samu matsayi saboda Allah ya keɓanci aikin da ake a cikinsa da cewa shi ne nasa da aka yi masu albarka mu yi murna mu yi farin ciki da wannan rana mai albarka wadda muka kawo ƙarshen wannan ibada kuma mu ƙanƙan da kai zuwa ga Allah subhanahu ta'ala, mu roƙe shi ya amsa mana ibadun da muka yi ya amsa mana sallar mu ya amsa mana azumin mu ya amsa mana tsayuwar daren mu ya amsa mana karatun alkur'anin mu ya amsa mana ƙanƙan da kanmu ya amsa mana bukatun mu ya amsa mana duk wani abu da muka yi a cikin wannan wata mai albarka kuma Allah subhanahu isan ya mu cikin waɗanda ya yanta yantawa ta dindindin daga wuta a cikin wannan wata ya mu cikin waɗanda ya baiwa aljanna kyauta kyauta ta dindindin har abada ina roƙon Allah subhanahu ta'ala idawo mana da waɗannan kwanaki masu girma masu kima masu matsayi lokuta masu yawa a nan gaba shekaru masu dama Allah subhanahu wata'ala kuma ya arzurta mu da lafiya da dama da zani ayyukan kware a ciki yan uwa masu albarka ku sani cewa a bauta a cikin watan ramadan wato wani lokaci ne kaka ce ta yin bauta din amma ba ina nufin a takaitu da yin ibada a cikin watan ramadan ba a ana so ne wannan makaranta da ka shiga ka samo certificate a ciki to ka je ka yi aiki da shi a cikin sauran kwanakin shekara a cikin watannin shekara a cikin rayuwarka wadda ta rage maka har zuwa ganin wani ramadan in Allah ya nufa za a gani in kuma ta ƙare to shi kenan dama ka yi graduation ka samu satifiket ka samu shaida ta nagarta ka samu shaida ta cewa ka cancanci a baka aljanna da aka ka daure ɗan uwa mai albarka ki daure ya ke yar uwa mai albarka wannan shahada wannan takarda wannan kwali wannan dama da aka samu ta zamanto ta kasance tare da mu ta cuɗanya da mu iya tsawon rayuwarmu har Allah ya kai mu wani Ramadan in wannan kuma shine na ƙarshe to Allah subhanahu wa ta'ala isa zamanto shi ne mafi kyawu uwa masu albarka wannan makaranta ta ramadan an koyi abubuwa masu tarin yawa a cikinsa da haka a ga wannan abin da aka koya a wajen watan ramadan a ga wannan abin da aka koya a cikin sauran watanni waɗanda ba ramadan ba ana masu ƙudurta cewa ubangijin ramadan ɗin da aka yi wa bauta a cikinsa shine ubangijin sauran watanni muna roƙon Allah subhanahu wataala isa mu riski irin wannan fahimta Allah iba mu ikon yin abin da ya kamata mu yi a cikinta yan wa masu albarka ku sani daga cikin sunnonin wannan rana zuwa kai ziyarori bayan nan bayan an gama hudba a taya juna murna Allah subhanahu wataala ya karbi ibadar da aka yi kuma Allah subhanahu wataala maimaita mana a taya juna murna da addu'o'i saboda samun wannan dama da waɗansu sun jira su same ta su bu samu ba mu Allah ya yi mana ni'ima ya sa muka samu wannan rana ina daga sunonin wannan rana komawa gida ta watan hanyar da aka biyu ma'ana sauya hanya lokacin da za a koma gida wannan na daga cikin sunnonin annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wadda ya toge a kanta ina daga cikin sunnoni da suke biyo bayan wannan rana a cikin wannan wata azumtar kwanaki shida a cikin watan shawwal saboda hadisi ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa wanda duk ya azumci watan ramadan sannan ya bi shi da azumi guda shida a cikin watan shawwal to za a ba shi lada kamar ya azumci shekararsa ne ga baki ɗaya ina roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon yi ko da ko waɗansu suna nan suna yaƙar wannan sunna cewa wai ba sunnar annabi ba ce wallahi sun ƙarƙiri ƙarya sun jingina zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala sun ƙaryata abin da yake tabbatacce daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da kowace irin hanya da abu yake bi a tabbata daga annabi ya ce a yi shi ya yi an yi tare da shi kuma ya bari ana yi ya bar duniya ana yi saboda haka wannan sunna ce tabbatacciya ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an yi a zamaninsa an yi a zamanin sahabbai an yi a zamanin tabi'ai ba gushe ana yin wannan sunna ba tsawon zamani har yau da muke ciki mu ma ga mu da izinin Allah za mu yi ta Allah ya ba mu iko kuma Allah ya karba daga wajenmu yan masu albarka ko da Allah ya farlanta azumi a watan Ramadan amma kar ku manta ya shar'anta yin sa a sauran watanni da haka kada i zamanto tsakaninka da wannan ibada taka da wannan aiki naka da shi Allah yake so shi yake ɓanta da shi daga cikin ayyukanka da ibadunka ya zamanto ba ka yi daga bani sai baɗi wannan asara ce babba kuma haramta wa kai shiga aljanna ta ƙofar rayyan ina roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu littattafan mu a hannun dama ya tsare mana kowanne irin hau da bala'i da tashin hankali ya tsare mana kowace fitina da asara Allah subhanahu wa ta'ala ya buɗa mana ƙofofin alkhairi Allah idatar da mu da duk wani alkhairi na duniya da na lahira ya tsare mana kowanne irin sharri na duniya da na lahira Allah muna roƙonka Allah ka karbi kyawun ayyukanmu Allah ka yafe kurakuranmu Allah ka ji kan magabatanmu Allah ka ba da lafiya ga marasa lafiyarmu Allah ka albarkaci shugabanninmu Allah ka albarkaci yaranmu Allah ka albarkaci manyanmu Allah ka albarkaci mazanmu Allah ka albarkaci matanmu Allah ka sa albarka a cikin zuriyarmu Allah ka sa albarka a nomanmu Allah ka sa albarka a kiwonmu Allah ka sa albarka a kasuwancinmu Allah ka sa albarka a sana'o'inmu Allah ka sa albarka a ayyukan da muke bi mu samu abin rayuwa Allah ka sa albarka a hannunmu Allah arzikinmu in yana nesa kusanto da shi in yana sama sako da shi in yana cikin ƙasa fito da shi in yana nesa ka kusanto da shi in yana kusa Allah sashi a hannunmu ka sa masa albarka Allah muna roƙonka ka ba mu arziki mai yawa mai amfani Allah ka taimake yan a Falastin Allah ka taimake yan a Gaza Allah ka taimake yan a Iran Allah ka taimake yan a Iraki Allah ka taimake yan a Asiya Allah ka taimake yan a Afghanistan da pakistan da azerbaijan da somalia da chechenia da sudan da eritrea da ethiopia da niger allah ka taimake mu a nan najeriya yan allah muna roƙonka waɗanda ke tada ƙayar baya a wannan ƙasa allah muna roƙonka allah ka yi wannan wuta ruwa allah waɗanda suke wannan ayyuka na rashin alheri waɗanda suke wannan ayyuka na rashin tausayi na rashin jin kai Allah ka kame hannayensu Allah ka hane su Allah ka shirye su Allah muna roƙonka ka shiga tsakanin nagari da mugu Allah duk wanda yake cikin damuwa ka yayi damuwar shi wanda ke da wata bukata ka biya bukatun shi Allah kar ka haramta mana abin da yake hannunka saboda zunubi da laifukan da muke maka Allah mu bayinka ne kai ne ubangijinmu mu masu rauni ne kai ne mai ƙarfi Allah ka ƙarfafe mu Allah mu talakawa ne kai ne mawadaci Allah ka wadata mu Allah mu masu rauni ne kai ne mai ƙarfi Allah ka ƙarfafe mu Allah mu masu nema ne kai ne mai bayarwa Allah ka ba mu Allah muna roƙonka kar ka mayar da mu taɓaɓɓu asararru Allah ka tsare mu asarar duniya da lahira Allah ka tsare mu fitinar duniya da lahira Allah muna roƙonka ka shirye mu ka shirye yaranmu ka shirye manyanmu ka shirye mazanmu ka shirye matanmu Allah ka kimsa shari'a a cikin zukatanmu ka yi riko da hankulanmu zuwa ga abin da kake so ka yarda da shi Allah ka maimaita mana Ramadan shekaru masu yawa Allah kuma ka karba mana wannan da muka yi Allah in akwai wani da zai zo Allah ka sa wanda zai zo din ya fi wannan kyau ya fi wannan nagarta a wucin ayyukanmu ya zamanto shi za ka fi karɓa. Allah yin wannan shine na ƙarshe Allah ka sa shine mafi kyau a cikin waɗanda muka yi Allah ka sa shine wanda ka fi karɓa Allah muna roƙonka Allah ka ba mu hali da ƙabi'u irin na bagabata da suke roƙonka ka karɓa musu azumi tsawon watanni shida kuma ka nuna musu azumi tsawon watanni shida Allah in ka bar mu zuwa wannan lokaci ka ba mu iko in ka karɓi rayuwar mu ka ba mu ladan niyyar mu Allah muna roƙonka Allah kai mana jagora ka dora mu akan daidai waɗanda suke kula da wannan masallaci Allah ka saka musu da alkhairi Allah 'yan agajinmu na farin kaya da masu tufafi namu na ƙungiya da na masallaci da waɗanda suke jami'an tsaro ko waɗanne iri Allah muna roƙonka Allah ka ba su tsaro Allah ka ba su kariya Allah ka ba su tsaro Allah ka ba su kariya Allah ka tsare su da tsarewarka ka ba su kariya da kariyarka Allah ka ƙara musu basira da ƙwarin gwiwa Allah ka ƙarfafi bayansu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 وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله